الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالكافرين والمارقين والمشركين وصل اللهم وبارك وعنعم وأكرم وتحنن على خير خلق الله أجمعين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم بنور الله نهتدي وبالأئمة نقتدي رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني فقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a masu kallon da sauraron mu a cikin wannan kafa ta tv tambara mai tarin albarka yau ma gashi allah maɗaukakin sarki cikin izzarsa da jalalarsa ya sake dawowa da ni a inda zan gabatar da wannan wato tattaunawa tamu akan abin da ya shafi zamantakewa ta aure yau insha allahu za mu tattaunawa ne tare da ku a kai tsaye akan abin da ya shafi haƙoƙi na zamantakewa ta aure tsakanin mai gida da uwar gidansa ko kuma tsakanin mai gida da matansa biyu ko da matansa uku ko da matansa hudu shin in aka ce haƙƙi dami dami a haƙƙi wa'inda yake sun zan wajibi ga sai mutum ya bada su wa'inda yake sun zan wajibi ga sai mata ta ba mijinta su kenan kowa yana da haƙƙi akan kowa to shin haƙƙoƙin nan mun kiyaye su ko ba mu kiyaye su ba in mun kiyaye falillahi alhamdu in kuma ba mu kiyaye ba to sai mu ma kan mu tambaya me yasa ba mu kiyaye ba ba mu yadda ba kan haƙƙi ne ba mu yadda ba kan cewa aure ibada ne kuma alkawali ne aka ɗoko inda al'ahada kana masa'ula Allah tabaraka wa ta'ala na cewa shi kuma alkawali abin cikawa ne to don haka yau za mu farawa akan abin da ya shafi حل العشرة الزوجية واستمتاع كل من الزوجين بالآخر wannan yau da wannan za mu farawa wato kowa ya yi aure dan saboda faɗan Allah ta tabaraka wa ta'ala a cikin kur'ani da ya ce fankihu ma tabalakum ku aura na abinda ya muku daɗi daga mata waɗanda kuke so biyu ko uku ko huɗu. ko ɗaya in ka san baka iya yin adalci a biyu ko baka iya yin adalci a uku ko baka iya yin adalci a hudu ɗayan ma aka ce in baka iya yin adalci a matsayin ta ta ba ba baiwa ba to ka auro baiwa to shin auren nan sai aka ce mana auren nan zai kare mu ga yin zina auren nan zai kare mu ga yin fusadi na zina to shin kenan kaga ashe haƙƙi ne a kanka ke ma ashe haƙƙi ne a kanki ki kare mai gidanki da ganin wata a waje kai ma haƙƙi ne a gare ka ka biya mata bukatarta lokacin da take bukata ka kai ma to yau sai aka wayi gari ana samun waɗannan koke da yawa daga wajen mata to maza me yasa muke haka ba mu ɗauki wannan haƙƙi ba ne ba nasu da Allah ce a ba su suma kamar yadda aka ce su ma su ba mu namu haƙƙi ko ko me ya kawo haka da haka kaga ashe wajibi ne kowane ɗaya daga cikin mu ya tsaya ya san kan cewa wannan wajabcin dole ne a bada shi yau sai aka wayi gari wannan wajabcin yana da karamci kwarai wurin maza da haka maza 'yan uwana idan kuna saurare na a yanzu ina bukatar yau ko kuma ta yawa a wurin buga waya ganin cewa wajibi ne a bada wannan haƙƙi wajibi ne a bada haƙƙi tunda Allah ya bada shi kuma shi ya ce a bada tunda Allah ya ce a bada shi kenan wajibi ne a bada shi to me ke kawo mana haka zaka ga in aka kai ƙara aure goma imma association islamic aka kai shi imma wurin wasu maluma ne aka kai shi in ma ne aka kai shi za ka ji da yawa daga cikin wannan da muka fara magana a kansa biya ma kowa bukata ta auratayya za ka ga ana kai karan maza ne amma da wuya ka ji namiji ya kai karan matarsa bince babu ba amma da wuya ka ji namiji ya kai karan matarsa ba ta biya masa bukata na kwanciya akwai wuya to shin me ya kawo haka mu maza kullum mu ne ake kai kara ba ma wai mai mata biyu ba ko mai mata uku ko mai a me ɗayan ma sai ka shi tana kai kara shi kaɗai ne ita kaɗai ce to me ya kawo haka shin mu maza ba mu yarda da wannan haƙƙi ne ba akan mu biya wannan haƙƙi in ba mu biya ba sai Allah ya tambaye mu gobe Allah zai jarabtar da mu tun daga nan duniya ko kuma ya mana istidraji ya bar abin har gobe in mun je gobe kiyama kuma Allah ya mana shari'a akan abin yana yi wafin ya zama mana dalili na shiga wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai zama ya zama mana dalili na shiga aljanna idan mun bada wannan haƙƙin Allah shi kaddara mana haka to shin dan uwana maza ɗan uwa musulmi an uwan imani shin don muke irin wannan zaka ga mutum da matarsa ita tana bukaci da shi amma shi ya gwada mata ko in kula ba ruwa ne ma amma ya gwada mata ta dame shi baka da gaskiya a haka malam baka da gaskiya a haka me yasa zaka gwada ta dame ka kai lokacin da ka damu kana son ka ganta ta biya maka bukata shin don me ita idan ta kiya zaka gwada har kashi zaka bata akwai waɗanda ki za su gwada har kashi za su bata ko kuma ta gwada maka ma galeru ne da ta sa amma za ka gwada ka gwada baka yadda ba subhanallah yau nawa akwai a haka shin ba mu yi imani bane da cewa kan cewa su ma haƙƙin su ne ba su haƙƙin su eh yana daga cikin alhuququl wajiba lizawjati ala zawjiha haƙƙi na wajibi akan mace wanda mijinta ke wanda take bin mijinta na farko sai aka ce sadakinta wajibi ne ya bayar da sadakinta na biyu aka ce ciyar da ita wajibi ne ya ciyar da ita haƙƙoƙi waɗanda yake a rairar maliyya kamar yanzu misali rairar maliya kamar sadaki kaga wancan sati da ya wuce mun yi bayani akan sadaki ba wai rike shi ake ba wadda aka aura ake ba sadakinta muka yi magana a kan cewa uwaye su daina rike sadakin ɗiyansu su rika ba ɗiyansu sadakin su saboda diyansu suna da yancin su ce sun bada ko su ce sun ba inna ko su ce sun ba baba ko su ce sun ba mijin ko kuma su kama su yi kyauta da shi da nasu ne haƙƙin su ne wannan to kaga idan ka samu yarda tsakaninka da kai da matarka kenan kaga ka yadda da kanka ka yadda da ita wani shine zama na mutunci aralita an nafsika wa malika bina alaini na na na'am fa Ka kaga 'yan uwa musulmi yawan imani mu sani wallahi idan ba mu kiyaye sanin haƙƙin da ke busa kaina ba na matata dole kullum sai an shiga cikin rikici dole kullum sai an shiga cikin tashin hankali dole kullum sai an shiga cikin abun da ba shi ba ka aurota ta baka san menene haƙƙinta ba kin yadda kin aure shi biki san menene haƙƙinsa ba dole a samu matsala matsalar da muka ɗauka a yau muka ce da ita za mu farawa sai muka ɗauki matsala ta kwanciya shi ita kadai ce a ba ita kadai ce ba saboda mun ga ita tana da kaɗan ga a yi magana ta a wuce don mu kai inda muke so saboda haka muka fara da ita za ka ga ko da yaushe kamar yadda na faɗa tun farkon magana ta na ce za ku ga mata in ka tara mace goma cikin mace goma nan mace takwas ko mace tara duk sun kai karan su ba sa biya musu bukata ta kwanciya a lokacin da suke so to me ya kawo haka shin mu ba mu yarda kan cewa su ma haƙƙin su ne ba kamar yadda kake ganin kai kana da shauki na kana son ka gama takka ita ma haka nan tana da shauki tana son ta ga mijinta in ka ki ta ganka radda ta ki ka ganta kai kuma ya kenan sai ka gwada mata kai ai tunda Allah ya ce ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa'i eh tunda Allah ya ce ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa'i kenan shikenan kai ka samu wannan aya ka rike ka samu ka samu maratayi ka samu rikewa wanda zaka gwada mata hujja wanda zaka gwada mata kan cewa kai kai ne Allah ya ba iko eh haka nan ne kai ne Allah ya ba iko to amma ita ma wannan haƙƙin Allah yanda ya baka shi haka ya bata ita ma sai ce a wurin kuna tarayya ta haƙƙi jagoranci aka baka bisa ga haƙƙi haƙƙinta haƙƙinta ne sai ka bata haƙƙinta kamar yadda aka ce haƙƙinka haƙƙinka ne sai ta baka haƙƙinka to ba ma haka to shin me yasa ba ma yin haka ba mu yadda da Allah zai tambaye mu akan wannan haƙi ne ba gobe ko ko me yasa ko me yasa wannan shine tambaya gare mu maza ina fata za ku bi mu sau da kafa sai haƙƙi na biyu yi mata tufa yi mata tufa wajibi ne a gare ni in yi mata tufa in kawata ta yadda za mu maida ta ta maida ni ta maida ta ta sa mini shamaki ga idanuna ba za su iya ganin wata ba duk inda ni ga abu mai kyau wanda nake son in gan shi ga mace tasa to in sani ya fi kyawu ga matar gidana ya fi kyawu ga wanda na ɗauko alkawali na kawo na aji wanda dama da na ɗauko alkawali tun daga inda na ɗauko alkawalinta uwanta sai da suka face mini kula da addininta tufatar da ita ciyar da ita shayar da ita sa ta cikin gida mana garci da duk wata ɗawainiya ta rashin lafiyarta ta kai kawo an ɗauke daga inna da babu an azami ne ni ce na ɗauke wannan alkawali sai da ka nuna ta haka har so uku a wani wakilinka a wani wakili na duk kuma wakilan nan suka ce sun ɗauka kuma da sun zo za su gaya ma ɗansu aka zo aka gaya maka wannan shin da aka gaya maka wannan ka tabbatar da cewa ka ɗauko ta dan ka ciyar da ita saboda dole sai ta ci abinci dole sai ta ci abin sha to sai ka ga tana da hali sai ta tambaye ka da abin da za ta karya ba na ga kina da kuɗi ba a'a ba kaga tana da kuɗi ba eh tana da kuɗi to shi kenan idan kaga tana da kuɗi sai ka bata kuɗin karyawa a'a kana da yanci an kwana da safe an tashi abinci yayi saura za a zazafa a ci yin dumame wani ya ce to malam yau ya kawo ta sabuwa ba sabuwa bace bani kawo tunda abincin ai ba zubda shi ba za a yi saboda an zubda shi an yi inna inda mubazzirina kanu ikhwanu shayatin wa kana shaytan li rabbihi eh, ay li rabbihi kafur kenan abin nan da ya kwana sai ka ci ita ma ta ci a ba wai ka barta ba ita ta ci wannan dumaman kawai kai ka fita waje ka nemi wata anta can ka ci ko ka nemi wasu wasu kodoji can su ne kuke ce ma ranyan ko ka ci eh da wani abu lafiyayye da kaji kurum ka yi sun ruwa ka ita can ka barta da tsawon miya eh ka bar ta karya amma an kai haka baka mata adalci ba ba a ce wannan abin da ka ci ba haramun ne a'a ba haramun bane ba ya amma ita baka mata adalci ba kuma ka dauko alkawalin zaka yi mata adalci to tunda adalci zaka yi mata sai ayi wannan zasafa sai ku ci wannan an tare in ma ku ci tare in ma ta fidda maka ta ci kai kuma ita ta ci tare da yara duk da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwatanta mana kan cewa mu yi zamna cikin akushi guda mu ci tare da ɗiyanmu da matanmu da mun ida an yafe mana in muka mutu a cikin wani lokacin mun mutu aljanna kaga ba ma yin haka sai san barikanci ko ne koma da asatki ne da kote abinci rawa kenan kenan kaga wannan haƙƙi ne na kasan kan cewa ka ci ita ma shi ta ci alhamdulillah a ka ba ta kuɗin da suka isa karin misali ka ta yi ka karya da dala ɗari ko ka ta yi ka karya da jikka sai ka barta da dala ɗari da ashirin ko ka barta da dala ɗari ta karya babu mushkila cikin shi wannan amma kai ka tafi ka je ka karya da jikka kai ka zo nan ka bata dala arba'in ko ka bata dala hamsin ka ce su ne na karanta ba ka yi mata adalci ba in ma a ci da yawa ne ta fi ka cin da yawa a matsayin ta na ɗiya to yau haka muka wayi gari wa'anda ababe na zawa ka gani wurin ka sani to daga farkon wannan daga farkon toye wannan haƙƙin na biza ka nema za ka ce za mu ɗauko haƙoƙin da guda guda mu yi magana a kansu sai mu koma mu tambaya shi me yasa muke yi kaga ka san daga nan shikenan wannan haƙƙi ne na takattawe abinda ka shi za ta ci abinda ka rafa shi za ta rafuwa da misali abinda ka sa in ka ba ce akai ba dan ka je ka sawo jizinar ita ma sai ta sa jizinar yana wa kai ka sawo jizinar amma so ka kai ita ka dinka mata wani tisi ka gani mai kyau ta sa wannan babu mushkila cikin shi ba ci aka yi ba dole ne dan ka samu shida ta jika ɗari ita ma sai ka samu shida ta jika ɗari in ka samu shida ta jika ɗari ka ta saboda ka san ta fi kowa tunda matar ka ce ta fi duk wata mace banda in naka da babanka to amma yau ba haka ba muke kaga kenan wannan haƙƙi ne na ka san kan cewa ka ciyar da ita ka shayar da ita sannan tufatar wannan ya zamanto in biyu ne ke gare ka in uku ne ke gare ka in hudu ne ke gare ka nan ma sai ka yi adalci wani ne adalci a ba dan an ɗauko maka amaryayo ba an kawo maka kana da mata biyu ko kana da mata uku ko kana da mata fudu allah ya kaddara haka uku ke gare ka sai ka karo guda to da ka karo gudan nan to ka sani lalle babu ba wajibi ba ne ba ba wai dole ne ba a ce sai ka ba su kudin kashin laifi ba dole ne ba amma in ka kyautata musu ai Allah ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ka kyautata musu ne dan su san kan cewa lalle baka ka ransu ya baci saboda babu macen da za a yi ma kishiya ta zaman toron bai baci ba nan sai in ce ma babu cikin cikin ɗari ko ɗaya ba ka samu wadda a yau tana murna akwai wuya a yau mata kishiya tana murna akwai wuya to kaga sai aka ce wa ahsinu ka kyautata musu babu shakka ba dole bane ba sai ka kyautata musu la'alla cikin abin da ka yi ma waccan ka kashe mata jikka ɗari biyu ko jikka ɗari uku to ka zo ka same su kowace ka ba ta yan jikar arba'in ko ka ba ta yan jikar hamsin in kana da halin yi musu haka nan in kana da halin fiye da abin da ya fi haka kuma sai ka musu don ne don saboda ka daɗaɗa musu rai in ka daɗaɗa musu rai ka musu abu mai kyau daga nan wurin umma suna da wata niyya wadda ba mai kyau ba sai Allah ya jirkitar da niyyar su saboda shi fa'alun lima yuridi ne ko fa'alun lima yasha'u ne ya aikata abin da ya ga dama ne sai kyakkyawan niyyar nan naka da ka yi na kyautata musu saboda auren da ka yi don ransu ya ɓaci sai Allah ya sauya maka abin da ke cikin zukatansu na keta ko abin da ke cikin zukatansu na wani mugun abu sai Allah ya sauya shi mai da shi alheri sai kaga sun zamana lafiya tare da matarka da kakkawo to amma sai kaga a wai ita wannan yarinya ce ka auro a shekara talatin ko a shekara ashirin da biyar wancan daga mai shekara hamsin sai mai shekara arba'in da biyar sai mai shekara sittin a kenan bari ka ɗauko musu jaba kenan yanzu tun da dinki zaka musu bari ita ka yi mata rashin na su ka yi musu jaba in kai haka kai adalci ba kuma Allah sai ya tambaye ka gobe suna daidai da waccan mai shekara 60 da wagga mai shekara 25 in ka sayo ma mai shekara 25 jazanar to waccan ma mai shekara 60 sai ka sayo mata jazanar kin nan ba ce aka bi sai ka sayo kular daya amma kalite guda motif kana iya ce musu ko ce ta zaɓi motif kin da take so ko kular kana iya cewa ko ce ta zaɓi kular kin da take so amma valar na kuɗi wajibi ne sai ka so musu iri ɗaya inda za ta dogarawa da sanda haƙƙinta ne ka mata haka inda za ka yi musu ka sai ka musu iri ɗaya ba ina nufi iri ɗaya na sai ka musu kular guda a'a asalin kayan tsadarsu ta zamanto ɗaya a wagga amarya kayan da na so mata jikka goma na so su a waga mai shekara 60 ita ma kayan da na so mata jikka goma zan so su ya zamanto asali guda kalite guda amma ba ce aka yi ba kala sai ya zo daya kaga wannan haƙƙi ne na mu maza mu yi mamata shi muna yin haka amsa ita ce ba ma yi to me yasa kaga kenan mun faɗi zancen sadaki tun wancan sati yau mun faɗi zancen abin da ya shafi wato ma'ashara mu eh, zamantakewa cewa da kwanciya wajibi ne gabata haƙƙinta saboda babu abin da ake kuka da shi a yau kamar yadda maza suke toyewa mata haƙƙinsu game da kwanciya me ya kawo haka ba ka santa ne ko ko waje kake son ta tahi ah? in ta fita waje wata cuta ta cuci ka kuma ta cuce ka kai ma har kai kin saboda tana iya fita baka sani ba kai kuma duk abin da ya faru ɗanka ne ko da ba kai ne sababin zuwansa ba kai ne saboda ku igiya aure tsakaninku haka kake so ta yi ba fatan haka ba ka bukatar haka to duk ni da ba za ka tsaya ba ka bata wannan haƙƙin kaga yana kama da haƙƙin tufa yana kama da haƙƙin ciyarwa yanzu sai tufatarwa eh yi zancen tufatarwa tufatarwa wannan yanzu sai gidan zama kaga duk yana tare da kan cewa waɗanda ke dibin a bari in auro mai hali tana aiki ko kuma babanta mai kuɗi ne saboda ne saboda mu samu gidan da za mu zama to mu sani fa mu maza idan ba ka da aikin yi duk bai ma kamata ba kamata ba in baka diya ta ka aura ku jin da kyau in dai baka aiki ko da baka aikin komi a wallahi ba zan baka diya ta ka aura ba saboda me zaka rike ta yana daga cikin ka'ida saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari duk wanda ke da iko na yin aure daga cikin ku to yayi aure ba nan sanin abin da ka kai na ciki kana da sana'a yi ba kana zamna haka kurun da safe kana wagga fada a yi shayi a ƙare ta safe ka koma fadar rana a yi shayi a ƙare ka koma fadar marice a yi shayi a ƙare babu aikin da ka kai shi ke da kima ta mika maka da me za ka ciyar da ita Domin za zaka tufatar da ita da wani gida zaka kama mata ta zamna in ma kana da gidan na haya domin za ka in ma kana da gidan naka na kanka bayan haya ciki gidanka ne a ɗauka gidanka ne kana da ɗan karikin ka oye kana da ɗan ɗakin ka ciki da falo a ciki naka ne baka da kenan baka neman na haya to shikenan alhamdulillah kawo aure amma baka da abin da zaka ciyar da ita ba gaskiya bane wannan assalamu alaikum muna lafiya Ayo, eh, salamu alaikum. ina sauraron ka ana lafiya lafiya duniya alhamdulillah eh wata tambaya da ni Eh, bismillah kuma da uba suna gaba ne ne kuma su ka da uba kuma su gaba wannan tambayar ta kai tana da girma ko wallahi ai ɗa ya yi gaba da uba ina zai samu wanda za a gafarta mai ai komai ana iya sakewa amma ba a sake uba ko ba a sake uwa wallahi da nake maka kamar uba yana da wani matsayi wanda yake babu yadda za a samu canji ko yana samuwa Allah ba kawo to kuma wannan kan ya yi shiga da biyu kwarai matsala guda ta tun gaske shi yaron kamar ko yaron idan ai ai ya uban mhm. Bin gane ba, bin gane, bin gane wannan magana da kai ba. Ina ya ƙorari. To, ba shi a yi shi ba. Ina shi a yi shi ba. Ai, duk da kan uba ne saboda ce ake kan babu Uba wancan wanda a yi shi wanda na kanan nasa uban sa ne, ya nemi gafara a gare shi. kanan kanan uba da wan uba duk wa'annan cewa ake idan uba ya rasu ku gafara a gare shi. Na'am. na gode salamu alaikum to madalla kenan ubangiji Allah shirya kenan kun ga ashe wajibi ne ka tsaya ka san haƙƙin da za ka ba matarka dan ka san wannan haƙƙin bisa kai yake ba bisa ita yake ba to amma wasu aka wayi gari ba haka ba muke aka wayi gari ba haka ba muke a ya muke mu kullum muke mu samu bulus menene bulus kin da za mu samu ka nemo gidan masu kuɗi ko ka nemo mai aiki ko ka nemo yar sarki saboda me saboda ta kama maka wata gaba cikin gabobi na aure dole ne gabobi na aure ciyarwa ko shayarwa wannan ba gaskiya bane ba assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan ba Allah wai ta ta katse kenan kun ga ashe wajibi ne in san menene ke bisa ne don saboda kar in maida shi wani bangare haƙƙina ne na ne in san kan cewa wannan haƙƙin na ciyarwa wannan haƙƙin na shayarwa wannan haƙƙin na tufa ta sutuwa wannan haƙƙin na sa ta cikin gida mai sutura inda za ta zama a kai na yake ba a kanta ba yake bale iyayenta ɗazu na ce muku ba zan ba da ɗiyata ba ga wanda bai aikin komai saboda ya rike ta da mi ya ciyar da ita da mi ko da yana da gida ai ba ba shine ci ba shine shawo ba shine tufa wa alaikas salam na'am amma mutum iya son abu suna sa abu da iroi kana son kuma sa abu kuma babban matar ban gane ba kamar baka kana tsoron babban mata kamar mai mata biyu ko uku mata guda ta kashi biyar yana so ya tsara eh. shi kuma ba iya gaya mata to dan aure ne kake son ka yi bai kamata ka yi aure da baka gaya ba matarka ba ba wai shawara kan ne ma da yi ta ta yarda ko ba ta yarda ba a'a wannan ciki ba hakkinka bane ba wannan ba hakkin ka bane ba a nan wurin na sai ta kawo mata shawara kana so kai aure ta gani ba hakkin ka bane ba ka gane ko amma da daɗi kana zanne kana aure da matar ka za ka yi aure sai ka gaya mata wancan to fa inda Allah ya kaddara ina so in yi aure amma irin ga mata ne yanzu irin ga mata ne yanzu waɗanda yake shiga wurin ƴan tsubu shiga wurin bokaye assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wannan kamar fannin na'am kun da ya tsaye da kira ne ya ba gaban nan da inda ya tsayi da suna ni daina ba yawa yawa eh, amma amma shawarta maka na za ka yi aure ba komai bane ba sai ka shawarta maka in nan ne ne da shi ne aha kuma ya hada ma kuma hada maka in ta ga abu da shi almini babu shakka sai aure kuma aure amma a faɗa maka shi ne in ka tsaya ka mata wannan sai aure in ka tsaya ka mata sai a zama da ya ko babu shakka eh da na da kyau alaikum abin nufi eh. ce eh. kai ke da magana a kanta ba ita ke da magana a kanka ba kamar yana da kyau kamar gaya mata za ka yi wancan to hali ya yi nufa aure zai yi ka gaba shawarar ta ce ba kan nema ana zamana lafiya lau ba wai wani abin tashin hankali ne ba aure ne zani Allah ya ce in ina da hali in yi biyu uku hudu yau to kana ai nuna maka kayan za kuma kuma duk abin biyu ma ba ita ba ta da za a yi ta yarda dama ita da ma ba ta yadda za a yi ta yarda ba yarda ba za ka nema kamar kai kyautatawa za ka nema saboda Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa kai shine kurin kai ba wai dan wani ra'ayi ka ba dan ko ta yarda ko ka ta yarda a'a yawa ina fata ka gane na gane na gane to Allah shi ganar da mu Allah Allah shi ganar da mu to ni zaka faɗa bisa ga irin ababen da mazaje ke yi a yanzu abin da sai ka gana miji sai ka ga namiji yana neman wani mace ita za ta kama wani bangare don tana aiki ko don tana da kuɗi gaskiya eh, in ni ne ba yarda ba ke ina wajen aiki mata tana wajen aiki dan ba da wannan abu da ake da zan ma ko ne ina halin kuma shi ina wata shi mhm. don kare hukuncin Allah haka kuma da a akwai masu aiki da shafi da su aiki hukuncin na Allah bai hana zuwa aikin ba bai hana ta yin aikin ba hukuncin na Allah bai hana ba mhm. amma sun zuwan da suka yi wani bi kawo irshadin ita sai da jihadi aji eh wannan wannan wani hukunci ne ba suka duk wata doka ce ta Allah suka suka taka kana iya kiyawa a kanta kana iya kiyawa a kanta saboda an taka doka Allah kana iya ciyawa yana iya zama sababin aikin ta ta huda ta kana da gaskiya na wuri ne ina ina magana ina magana ne akan masu kula da dukiyar mace cewa tana da kaza sai dole sai ta makanta tufa ko dole ta makanta ta tufa dai ka tafi wannan to ka gani akwai maza haka akwai maza haka da yawa to me ya hujja haka to wannan kuma mu ainihin maza su suka mai da kansu kasa na'am sai zan kansu kansu na'am dan inda an karmo maka ita an ba da amana yawa yawa kin da kaina mhm. amma kuma sai ga wani bi mace abincin gida ba sai ga nemo to zo da Allah za ka ga cikin mu a yau da ke za ka samu namijin da ke da yaro hudu biyar amma ya san yadda kayan su suke ya san yadda shafan mai su yake bai sani ba to ba ka tunanin da ina take samu abin da take musu shi babu wani tunani kuma ba su tunani ina su sama wani abu to kaga ne na gani su yana cikin tuwari to to kaga ne haka yayi a haka bai gwal layi to wato Allah shirye da mu maza a na gode Allah samu gani amina Allah samu gani amin to salamu alaikum na'am kullum sai muna buki da Allah babu ila shakka Allah ya faɗa a cikin wato a cikin suratul nisa'i aya ta hudu Allah tabaraka wa ta'ala ce ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwali wannan babu shakka Allah ya faɗa saboda mu ciyarwa musa mu take tufatarwa musa mu take shayarwa musa mu take sakan zama wurin gidan da za a zama musa mu yake to amma sai ka ga a'a wai kai ne maka kai wanda yake wani mai kuɗi ya aura ya saki ta samu gado tana da gida a tana ta samu ɗan miliyonin ta aje a zamana tare a cinye wannan miliyon subhanallah idan ka yi wannan auren ta haka to in miliyon suka kare kuma kenan auren ya kare salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ina kwana malam tashi lahiya lahiya limi alhamdulillah wallahi wanga dai bakin ko gaskiya yana da ma'ana kwarai balle ga matasan yanzu to wallahi in dai hakki ne na wurin kwanciya wannan magana gaskiya kun kai sun yi da so su sai su bada waje tunda ya riga ya kawata musu na waje na cikin ɗaki sai an yi wada sai an yi jaraba sai an yi komi sai an tsali nuna subhanallah mutum ya yi ta ya dawo karhe ɗaya karhe biyu karhe uku ya gaji matar shi tana jira wani wannan sai yi malamai suna cewa a yi ado a jirayi mishi ina za ka jirayi mishi cikin wanga cikin amana da ka san ka san abin da ya yi wasu kuma ake wata a diyata mazaje su saurare ni da kyau duk namijin da za a yi zauwa karfe ɗaya na dare ko karfe goma sha biyu na dare ke ko da sha ɗaya na dare za a yi zauwa in dai ba wata tafiya ce ba mai larura ta larura baya da gaskiya. Bai da ah, ah. gaskiya. saboda dare cewa aka yi ka fidda mata kewa ita ba saboda ita kadai ce ke zama cikin gidan naka in ma tana da diya amarya da ɗiya za ta fira fira ɗiyanta ba ta kama da taka ka yi zamane ka yi fira da ita ta san mi kake ciki ka san mi take ciki me ya larurar ta ta san me ya larurar ka gaskiya ne dan saboda haka aka ce dara ai ba ce aka yi ba dan saboda kwanciya ta aure ku Allah tabaraka wa ta'ala ce wallahi libasan ya sanya mana dare tufa don futu cikin hutun nan da za ka yi kana zaune da kai da matarka hankalinka ya komo cikin gidanka ka kare da waje sannan in sai ka yi fiye da ita cikin nutsuwa za ka sani shi menene larurar ta san menene larurar ka ita ma game da zamantakewar madalla eh, babu wannan ga mazaje eh, sai ka gwada mata kai ke da yanci haka nan ne kai ke da yanci me amma eh. ita ma tana da yancin wannan daren ce yi ka fidda mata kewa lalle dai ka in ka sai ka tafi gari can fada ku kuyi fira tana da yanci ta ce mu tafi tare lalle dai ka duk wanda ke zuwa kowane ya zo da matarsa a gama a yi firar to amma kin ga ai ba ba yiwa a yi haka ita da kanta ba ta yarda ta yi haka saboda ni saboda ta san yin haka ya saba ma al'ada ta zamantakewa aha ta san da haka kai kuma kai kuma ka san da haƙƙin ta ne amma ka tauye shi ka mai da shi fada lalle dai kam to Allah shirya amin amin malam mun gode Allah ya ba da mu Allah shirya mu amin to sai an jima assalamu alaikum wa kenan kun ga ashe wajibi ne in san kan cewa to duk wani haƙƙi in nemi sanin shi dan in bada shi saboda a zaman lafiya saboda idan ba a bada haƙƙi babu yiwuwa zaman lafiya ya zo ɗanki kana ganin kananta haƙƙin nan kai ke ganin kananta sa me haƙƙin babba ne yake kallo shi to don haka yan uwana musulmi mu sani wallahi mataje mu shirya mu gyara mu gyara haka da salamu alaikum muna layi alhamdulillah ya aiki aiki ga mu kokari muna kokari Allah wallahi duk ta ko gyaran wannan da kuke magana wallahi mu ma matsalar mu dai harakan mu uku da mu ga mijin mu amma wallahi duk matsalolin ki wurin uwar gida yake yin shi a ɗan rike talabijin kaɗan ko a rage volume rike talabijin ko ki rage volume kaɗan Aha, to. Yawa, yawa. Na'am. Wallahi idan ko ka ya kwana gidan uwar gidan can yake yi ko miki can yake yin shi. <laughs> To wannan kuma wani abu ne daban kin san shi ba a hana namiji dan ya kwana nan ba in yana da gidaje daban-daban dan ya kwana nan ba a hana shi ya je wancan gida ba ya ga yaya suka kwana. amma eh. abin da kasan kana yi can nan ma ka yi abin da kasan kana yi nan kuma can ma ka yi kowace ka kwatanta daidai gulgudu iya la yukallifu Allahu nafsa illa aha Allah bai kallafa mare abin da bata iya ba sai wanda ya iya oh, misali kana da mace uku kowace gidanta daban to ba ce aka yi dan ka kwani gidan wagga babba baka zuwa ka gaida wagga ta tsakiya ko baka zuwa ka gaida waccan ta uku a'a ba haka nan ne ba kowace sai ka je ku duk wanda ba kwana gidanta ba sai ka je ka gani ta kwan lafiya ta tashi lafiya wannan dole ne yin haka saboda ajiyar ka ne su ma ce aka kuma aka ce ka kula da su wannan abin da ka yi a nan inda ka kwana na abin ciyarwa na abin shayarwa na abin tufatarwa duk wani abu na wanda ya kamata wanda ka san kayi a nan to kuma can ma in ka je gobe can ma haka ne ya kamata ka yi kamar wanda ka san kayi a nan kowane haka ya kamata ka yi kenan ka yi daidai gwargwadon iyawarka ai da haka aka ce sai in ka san ka iya za ka yi biyun ko uku ko hudu na na to salamu alaikum na'am idan kun ga ashe wajibi ne musan cewa in mun yi haka mun yi adalci salamu alaikum assalamu alaikum muna an gode a dan kalfi talbijin kuma a dan kokari da yake hakun bugo kuna saurare masha Allah na'am shekarar goma sha biyu na dare na rana a na rana to to kamar yanzu don ya shigo karfe goma sha biyu karfe biyu ya yi laifi yawwana ya yi laifi kamar in aiki ne misali in aiki ne ya shi da ma yana zaune gida sai sai shaji shi ya san da ta sahiba da komai sai shaji zai fita la'alla ya yi aiki shi ko rage volume tinku na tele sai sha biyu in ya fita sai sha biyu za ya fita in ya fita sha biyun nan wurin aiki zaya kuma shi da zauwa sai sha biyun dare wannan daidai ne ba ma sha biyun dare ba inda ko gobe da safe ma zai kai wazo in wurin aiki ne wannan wajibi ne ya haka amma kun a shi ne ya zamana bai fita sai midi shi ne kamar misali yana aiki normal ya yi haura aiki da safe karfe takwas ya sabko karfe uku ko karfe hudu ya sabko daga wurin aiki kamar shi ma da abin da ya fi wannan yana yin ina ina jin ku abin wannan da ya karfe goma karfe shi karfe goma na ji bala na gane na gane kenan wannan abin da za yi na cikin wannan lokutan daga karfe 8 zuwa karfe 12 na dare ko karfe 1 na dare wanda za yi bacci yana yin shi da safe na kula da shin tana cikin lafiyarta ne bukatunta yana yin su ko baya yin su abin da ake so kenan dama yana to dama ai abinda ake so ya zamanto ka samu wani lokaci wanda ka ba matakka na ka san shin mi take ciki menene ta me take so mi abba ta so dan ni ma ta san mi nake so mi abba ni so menene ta saboda ka san akwai kuke cewa an abin ga uh, wakin suna uba wanda yake absente kullum ma ba ya fita yara na kwana ya komo yara na kwana kaga irin wannan matar sama'i bata mai wata dogon gani ba saboda za ta zawa yana da zai zawa tana kwana ko da ta da ta yi ga fira wacce irin shirin zata mai ta tashi cikin kwana yawa amma inda ma ya fidda mata lokacinta a'a ni lokaci na ba na dare bane ba ba matata na safe ne bata daga safe karfe tara na tashi na karya na yi komi har zuwa sha biyu don in yi zamne ne tare da ita in mi take ciki wannan yayi masha Allah na gode salamu alaikum to Allah saka da khaira masha Allah alhamdulillah ina da wani busa waya alo salamu alaikum assalamu alaikum ana alaikum salamu alaikum ina lafiya lafiya biyu wannan a Ta rage talbijin kinan ko a nisance ta a rage boli a rage boli ina sallama zuwa gare ku to ina sauraron ka na kama sallaman ka gaskiya muna jin daɗin shirin ku na'am yawa ni ne shaibu nan daga nyame gemil malam shaibu daga nyame gemil to mi zaka ce bisa ga mazajen da yake kaji mun zancen su wallahi sai dai mu mutu watan alheri Allah ya shirye to masha Allah Allah ya shirye mu duka mu duka baki daya saboda zaka ga namiji kullum shi kansa kurmi ke dibi bai dibi haƙƙi a yau aure irin kaga irin dambarwar da akwai cikin aure babu abin da ke kawo dambarwa sai rishin kare haƙoƙin da ke bisa na gaskiya ba ni da ma ban san haƙƙin matata ba wanda ke bisa na ita bata san nata ba wanda ke bata san nawa ba wanda ke ta. Eh, Kada abin da ke kawo hakan ga malam sai ni kaman ma'auratan na ba su shiga harkokin malaman balantana su sani yadda ka'idodin armiya yake mhm. sai eh, dai ka samu kudi ka je ka sai kai arme kawai baka san hakkokin arme ba shi ke kawo hakan shi ko ya kamata a ce ai duk arme ibada ne duk aikin ibada yana da farilla yana da sunna yana da mustahabbi yana da kabilinsa yana da ba'adinsa kenan dole sai ka san su saboda ka tsaye da tabbas yawa to kaga ba a neman wannan amma ko wallahi kai kira akwai matsala to Allah ya shirye mu Allah ya shirye mu nagode kwarai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kenan kun ga ashe wajibi ne a kiyaye waɗanga haƙoƙi in ana son a samu zaman lafiya a cikin zamantakewa ka samu Allah ya kaddara matarka tana da gida alhamdulillah Allah ya saka mata da alkhairi sai ta ce a in ka aure ni to shikenan sai ka sai mu zo gida mu zamna ka futa da haya ta gaya maka haka sai kai yarda sai ka zo gida ka zamna ka futa da haya ta gaya maka haka sai kai yarda abinda zaka fara sawa ga ranka wannan ita ta nemi ku yi haka kan yadda to shi sai ku shi ku zamana wannan ba komai bane ba amma kakkayo auren dan saboda ka san tana da gida a'a wai ka je gidanta ka zamana to in ta ce sai ka biya haya fa in ta ce sai ka biya haya kakka ma kawo wani shakku na bata kyauta ba ta kyauta saboda cewa aka yi ka samo inda zaka ka da ita kamar yadda aka ce ka samo abin da zaka ciyar da ita ka samo abin da zaka tufatar da ita ka samo abin da zaka shayar da ita ka san cewa idan ta yi rashin lafiya maganin ta kai ne idan ta samu wata damuwa ta rashin jin daɗi kai ne zaka sabkan mata da hankalinta ka kwantar mata da hankali ta zamanto ta komo normal kai ne duka kai ne abin ya fita daga bisa iyaye kaga kenan ashe in tan maka haka sai ka san kan cewa lalle wannan ta kyautata mini in kuma ba ta yi ba to ka ɗauka ko ka ce wallahi ba makiyarka ba ce ba kana iya ka tsaya ka lallashe ta matar ka ce wani abu ne idan take lallashin ka fa ba ɗiyarka ba ce ba fa ka sani ba ɗiyarka ba ce ba sai ka yi lallashin ta kamar yadda ita ma dama in wani abu ya zo lallashin ka take yi gema ne aka ɗauka aka baka saboda ka je ka tambaye ta wurin iyayenta sun ɗauke duk wata mas'uliyar da ke bisa su sun ce sun aza maka ka ce ka alhamdulillah ka ɗauko alkawali ne yanzu wannan cika wannan alkawalin dole sai an yi hankuri dole sai an yi hankuri saboda mi saboda a samu zama lafiya dai in ba a cika wannan alkawalin ba babu zancen zaman lafiya ka kawo ta ka aje ka fita baka bata kari ba baka bata abincin rana ba baka bata na dare ba dare ya zo kuma ka zo ka tada fada wa ai tana da hali ita ma dan me bata yi ba subhanallah tana da hali eh tana da halin ta kita ta yi bakin da da za ta ai ta ma tana da hali dan me bata yi ba kai dan me baka aje ba kai da Allah ya azama zancen ajewar kai dan me baka aje ba to kaga ashe wannan duk halaye ne na mata eh, na afuwan na maza wanda yake a yau arme ɗari cikin aure ɗari da ke za ka samu goma waɗanda ke busa turba ta daidai ta muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama kowane son rai kurmi yasa kowane ya ɗauki aure soyayya na ganta dan ina son ta na aure ta haka nan ne ka yi aure cikin kana so tana so to amma tun da an yi aure cikin kina so ina so to da da aka ɗaura auren nan mu sani mun shiga wani aiki na ibada ga hanyar da za mu bi ba mun gani ba miyar ramuna muna so ko to an riga an zo an ce yau an dara mu arme ko duk hidimomin nan da muke yi na baya a zana wurin ɗarma arme a ga hanyar da zaka bi ka je wurin ɗarma arme ga wane ne ga wane ne an biya nan an bada miliyan guda nan an bada miliyan guda da rabi nan an bada miliyan biyu nan an bada jika ɗari uku nan an bada jika ɗari biyar da hamsin nan an bada jika ɗari biyu wani wuri an kai ɗari ma kuma an yi auren to daga da aka ce an ɗaura auren nan in ma da safa aka ɗarma shi in ma da azzafar aka ɗarma shi in ma bayan magariba aka ɗora shi to mu sani zancen soyayyan nan ya ƙare yanzu me muka sa gaba ibada ibada shin a cikin auren nan da na yi mi ibada ta shar'anta mini akan matan nan tawa shin a cikin auren nan da na yi mi ibada ta shar'anta mini akan mijin nan nawa haka ya kamata mu haka ya kamata ku yi to amma kowa sai yi dibin so kurum na auro shi don ina so zaka ga wani lokaci daga cikin satin nan na farko za gani na hatta fara maka laifi wani daga cikin satin nan na farko za ga hatta fara mai laifi wasu daga cikin kwana uku ma za su ga sun an fara samun laifi me ke kawo haka me ke kawo haka bayan an yi ɗarma arman nan an ƙare da an komo abin da za a fara maka shawara wakilin da ya ɗarma arman nan abin da zai fara maka shawara da shi cewa za yanzu wani abin da ya maka saura hankuri abin da za ka yi wanda zai zama maka da aure dindindin ila har illa masha sha Allah sai kun ta ya kiyama shine na farko hankuri saboda sai kaga abin da baka so in ma ka ga abin da baka so a dafe in ma ka ga abin da baka so a aikace ta aikata in ma ka ga abin da baka so na jiye ta faɗo ta magana da kike baka so dole sai ka ga haka ke ma dole sai kin gani kuma dole sai kin ji me yiwa ne faɗo ta magana ba ta miki daɗi ba ko ya wani abu bai miki daɗi ba ko ya fita ta cikin gari ya daɗe ko ku ji a ah, eskewa ne ba aure ba ma zaye duk dole sai da hankuri saboda ke kadai ce aure ki san da dama yana yiwa yana son ya aure akwai wanda yake dama shi a rayuwarsa ya san mata ta ishe shi ba zai sake wata ba akwai akwai wanda yake ba zai iya zama da mata guda ba sai biyu akwai wanda yake ba zai iya zama da biyu ba sai uku akwai wanda yake ba zai iya zama da uku ba sai hudu ke ma kamata ki san da haka duk in aka san da haka to yanzu na zo cikin biyu ko na zo cikin uku me ya kamata in yi hankuri ya kamata in yi na yi biyu na yi uku na yi hudu me ya kamata in yi ni kuma da an namiji adalci ya kamata in yi adalci na tsakanin matana ga baki ɗayansu da adalci na tsakanin ɗiyana saboda akwai waɗanda yake su kuma matan ke sa su su tsani sauran ɗiyansu subhanallah ɗiyanka ne fa ko da uwayensu na banban banban kai wurinka daidai suke saboda yau ga dan waga kishiya ga dan waga kishiya yau kana da mata mai shekara 60 ko mai shekara 65 tana da da biyar ko tana da da bakwai ga wagga tana da da uku ko tana da da hudu ga waccan tana da da uku ko tana da da hudu ga wagga sabuwa da aka auro ba ta wuce shekara 30 tana da dan ta kwara ɗaya tal ka faɗi kan rasu wallahi abin da za a ba ɗanka na waccan matakka ta farko ko da ya kai shekara arba'in dan nan naka abinda za a bashi cikin gadon ka shi za a ba wannan na wagga da ta zo yanzu kaga kenan ashe kai diyan naka suna daidai kamar yadda su duka matan nan guda fudu za a gama su su fudun nan da wagga ne shekara 60 da wagga da ta zo shiya in su uku ne ko in su fudu ne za a gama su cikin dukiyar ka a ba su ɗaya cikin takwas na dukiyar ka shine za su rabawa kaga suna daidai kenan ashe to duk ne da ba za ka tsaya ka nemi sanin wa'annan adalci ba dan ka yi su ka nemi sanin wannan ababe don ka san su wannan ɗan ƙaramin misali ne muka bada don saboda ni saboda a gane don a zamana lafiya in ka san haƙƙi ka futa in ka san aikin nan da kake yi na ibada ne to shikenan ibada ce zaka ta yi duk wanda ya yi ibada baya tabiya za a samu lada ne duk wanda ya ƙi yin ibada kuma zai tabiya ne kenan zai ga wahala ya ga wahala nan duniya kuma ya yi mugun karshe ya ga kuma gobe yawa ba da komi gobe kiyama baka da komai subhanallah an ce maka aure ibada ne kenan sai ka tsaya ka aje hankalinka ka yi dibin a ah, tunda Allah ya ce arjal qawamuna ala nisa'i kenan bari in yi yadda na ga dama kamar irin yadda mazaje ke yi a yanzu a ah, ni mace kamar fullanin maidata wallahi mace ta fi karfin hulla wallahi kai kaɗan ka ce mace kamar fulla kan maidata ta fi karfin fulla kaiwa na farko dai ka san kan cewa dama mace ce ta durkusa ta haife ka kuma ka ce tafi ka ce kai mace ba bakin kowa ba take a gare ka wallahi inda ba bakin kowa take a gare ka ba ka auro ta yau abin da mazaje ke ciki kenan a ah, ni mace mai in tsaya mace tana mini izgili wallahi mace sai ta ma izgili saboda mata sun ma annabawa izgili bale kai ya kamata mu sa wannan a kano mu saboda mu san wannan ta zo saboda mu san wannan za ta zo in ta zo to ya zami sai mu tarbe ta ta yanda tsarin shari'a ya bada kaga ta yi abin da bai daidai ba to shikenan sai ka tsaya ka aje hankalinka ka diba ya aka yi wance ta yi wannan abu hakan kamar ba mai hankali ba aje hankalinka zaka ya aka yi ta yi haka kamar ba mai hankali ba in ka samo dalilin abin da ya sa ta yi haka shikenan gyaran abin baya da wuya me yasa nace gyaran abin baya da wuya sai ka nemi gyaran sa ga Allah sai ka koma bisa doka mai doka Allah ta ce akan wanga abu na tarro ta yau ba ta yi tuwo ba kuma na bada kudin cefane na bada komi sai ni zo ba a yi tuwo ba ba da na shigo ba shikenan sai an halbu wanga kwano umaru wanga yaro dan na ga babu tuwo a'a in tsaya aji hankali na in tambaya me yasa me ke faruwa haka yau na ga ba a yi tuwo ba yaran gami za su ci sai ka shi a hankali kwanci sai ka shi amma an ga gwada mata izgili shi ita ma ai in kai izgilin nan da ka dago shedan ne tira ka to shi ita ma in shedan din ya tira ta fa ta ce ta ga damar yi bane ba yau ya za ka yi kaga ta ma rashin ladabi babu shakka ta ma rashin ladabi to da ta ma rashin ladabin na sai kan mare ta kuma kaga nan ka taka doka ka taka eh, maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mari fuskan matarsa ba za su hada a aljanna tare ba kaga haka aka ce aure ibada ne ka tsaya ka san farillarsa ka san sunnarsa ka san mustahabbinsa dan ka aikata saboda ka sami tsira ita ma ta samu rabo a sami rabahatai ne rabobi nan duniya da gobe kiyama ka aikata abin da Allah ya ce ta sunna Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin aure ka samu jin daɗi nan duniya kuma za ka samu rabo gobe kiyama saboda ita za ta zama shugaban matanka na gidan aljanna amma fa sai wadda ka tsaya ka san haƙƙin da take binka shi za ya zama shugabanki a gidan aljanna amma sai in kin san haƙƙinsa wanda Allah ya bashi wanda ita ce zamantakewa ne amma ba kowa ba shi abin da yake dibi entere aure yau an maida shi akan entere kawai ala subhanallah maza mu gyara halayenmu mana mu gyara halayenmu aure ibada ne aure ibada ne kuma da ma babu shakka sai da so ake yin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bai yadda ba ayi auren dole bai yadda ba mu nemi sanin waɗannan haƙoƙin mu hudda su tufatarwa da ciyarwa da fatauci da komi kaga me yasa aka ce haramun ne macen aure ta yi fatauci ita kadai ba tare da muharrami ba kaga ne yau ya ake ga sunan su ne dubai su ne ina su ne ina su ne ina su ne ina wannan bai dace ba ya sa ma abin da doka shari'a ta ce hatta da aikin hajji fataucin hajji aikin hajji sarki farilla ne kishiya assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam. Yana sauraron ki diyata. Alo? Eh alo. Ina sauraron ki yi magana. Mala. Na'am. Nake ni yanayin namijin da in ya shigo cikin gida sai ya canza huska ga matar shi. baya baya magana kenan shi sai sai tsare gida. Yin haka nan haramun ne. kwana biyu lahiya kwana biyu bata sa abin na ta mishi sai canza mata wuka a wurin kuma ke ta ai ya kamata ke maki binciki kanki ki gani menene kika yi na laifi wanda ya sayi miki haka saboda haka kurum cikin jin daɗi bai mu game miki fuska. haka dai ne halin shi tun da wari in na ga wari canza sai tambaye sai ce min lahiya lau. to in lafiya laukin ne kenan in dai game fuskata haka nan ne yake kenan dama akhlaq ke shi haka nan an ne haka nan idan ki bar damuwa da haka nan kin ke kullun ki tsaya cikin fara'aki yana iya yi wata guda baya min magana sam baya miki magana kurum haka kuma yana aure da ke kina aure da shi eh. wata guda bai ce miki komai ba ko ina wuni ina kwana so in ya shi yana sallama daga wannan kamar babu walwala babu hira tsakanin mata da miji wannan baya yin shi kenan ba zai iya san me kike ciki ba ke kuma ba zai iya sanin me yake ciki ba a'a ya kike neman shi da hirar bana Ya ki neman shi da hirar. har in ya kiya sannan sai ki nemi dalilin da ya sake kiya fuskan ma ne baya sakewa na ji ai ba fuska ba zake magana shine zake magana saboda ba fuska ke jinki ba hankalinsa ke jinki tunda yana da kunne to mun ji malam mun gode na'am ba da mu sha Allah diyata assalamu alaikum hukunan kun ga har yau wannan wata gaba ce ta kawo babba na haƙƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haramun da namiji game matarsa fuska salamu alaikum amina alaikum wassalam muna lahiya lahiya lau mana ina kwanan ku lahiya lau an gode ma Allah lahiya lau to sai godiya Malam ba su kuna nan gwajin tambara ba ne. Eh gani ina jin ki da kai tsaye yanzu nake. Malam wasu tambaya nake so in yi. Na'am. To ina saurare tambaye ki. Eh A'a malam wai mutunan da shi gidan shi bai bada kuɗin ne daidai sai dai amma kuɗin haya haira biya hawo yin jikka ɗari da sattin amma bai ne mai kyau. To bunga ne da kika ce bai bada kuɗin kefane daidai kenan yana bada kuɗin nan eh amma ba su bai ba da masu isa ai daidai da abin da ya bada kuma baka isa kuma ka ba shawara ba eh, eh cikin gidajen ya sahi ina zuwa ina zuwa diyata ki na daidai da abin da ya baki misali ya baki shikka da sahi kin gane alo eh ina ji misali ya baki shikka guda da sahi to shi ki kama jikkat sai ki abin da jikkan nan za ta yi kake kara kake rage in ya ce in ya zo ya ce don ni sai ki ce abin da ka bada ne mana shi ke nan sai ce ba haka nan ba haka nan magani yake kudin dai ba haka ne ba da ba akwai cingin sai ce sai an sami shaka an sami shaka kun ba dan suna isa ba sai a gaya mai ba su yi Yomala ya kai nawa ina kwatanta mishi ba si ba si ba mishi dama shi Allah ya azama zuwa kasuwa a Yojafa ne ba shi Allah ya azama ba. Ba ina zuwa. Kuɗin tiket ne za a ko. Sauraron Niki ja. ki gaya mishi gaskiya ba ke Allah ya azama ku ta yi a kasuwa ki yi cafane ba kuma ba aikin ki ba Allah ya azama ta je kasuwa ta yi cafane a shi Allah ya azama ya je kasuwa ya yi cafane ya kawo miki ke ki dafa saboda cewa aka yi ce mai nike ta yi da kai ya kawo bai ta hiya din ya san ba si yo duk mai barin matarsa tana zuwa kasuwa shi ba a makishin ta yi wallahi bai bari bai ta hiya <laughs> kuma sa biya mana kuɗin gida jika ya da ɗari da wani abu eh to wannan duka duka ba yana da halin ya biya jika ɗari da wani abu ne a cikin eh amma ba halin ba da kuɗin ke hone daidai a ah, shi ba da shi ne nace miki kamar ki bar ba kanki wahala kullun ki yi na abin da ya baki in ya baki jika ki yi na jika in ya baki jika bi ki yi na jika bi in ya baki ɗari ki gyara mai garin rogo ki ashe in ya zo ce da miki ce abin da ka bada ne Eh? Eh, Allah Allah mala an ƙauyen kunne <laughs> amma za su kai suna biyan kuɗin haya da yawa ba ciyarwa mai kyau ba tuwatarwa ba komi kai sunan da a gane ka cikin babban gida kin san nan wajen kuma akwai taku matsala eh. saboda misali yanzu sai namiji ya ga yana ba da jikka uku ko jikka hudu kuɗin cafa ne mhm. amma yanzu kuka ta yin jafaran nan yana yiwa jikka biyu kashe ko jikka biyu da rabi mhm. sai kuna ajiye abin da ya saura malam ba sai sai kin yi za a yi ba eh, misali ne na bada ba ci ne ba su kuna yi kamar misali ne na bada dan abin nan da kuke ajiyewa kun ga ba naku bane ba eski kuna cewa sun yi kudin ga sun yi yawa kamar yanzu misali sai namiji ya rika bada jika biyar kudin cafa sai ya zama to an ta an je an yi cafa amma abin da aka yi cafa da shi ba ya wuce jika uku ko jika biyu da rabi amma kuma ba a ce mai sun yawa don mi don mi ba ku cewa in kun san kudi sun yawa wanda aka ba don mi ba ku cewa sun yawa wallahi malayin da ana ba da masu isar ne haske yawa ana gai amma yanzu ba ku gai amma yanzu ba ku gai ko saboda akwai namu laifi mu maza kuma eh, akwai namu wata rabin mutum ma ba da ma masu isa sai amma abu na kwarai aha kenan ba ba ce da su yawa kenan ba ba da masu isa ba kuma sai ka ce kuma sai ka zaɓi wanda kake so a maka to Allah kyauta amin wallahi shi ka da ake to na gode diya ta Allah saka da to malam na gode kwarai masha Allah ina bisa alaikum to wannan ma ba Allah shi ma ta yi <laughs> na'am kenan kun ga a gaugauce wannan haƙƙi ne wanda yake kowa ya tsaya ya san shi don ya bada shi saboda ka gane mata ka fuska haramun ne to in ka gane mata fuska ta yi hira da wa ta sami hira wurin wa ta samu rawura wurwa ina da wani bisa waya wanda yake daga shi ba zan sake ɗauka wani ba alaikum assalamu alaikum salamu alaikum muna lafiya lafiya lola alhamdulillah to masha Allah ka ga murya ka kadan aha jiya na yi kiran ka ai ban same ka ba na'am eh ka san saboda zancen fara karatu mala abu zai ina bisa antal sai ina sabka to insha Allah alwa salamu alaikum salamu alaikum assalamu alaikum muna lahiya to ka ga muryar ka ina sauraron ka lokaci ya kure kuna lahiya a lahiya ni mai alhamdulillah ya bayan rabuwa ya gida wallahi sai alheri alhamdulillah to ma da Allah ya tabbatar da alheri amin Allah ya tabbatar man da alheri ina sauraron ka eh ofete mission kin ku dai na birge ne ma yanda mata su na'am sai <laughs> hankali mala to haska yau yau mace ko jikan nan in ka bata ta samu su albarka shi ne matsalar koko shi ne matsalar ai na ce musu dama ba su kamar ba su cewa sun yawa amma kullum dai sun yi kaɗan kullum sun yi kaɗan ba su taɓa cewa sun yawa ba ko da an ba da waɗanda ke isat kuma eh. ba su cewa sun yawa a'a sai dai su ce sun yi kaɗan sun yi kaɗan <laughs> na muna na wanga yanzu kai kana da mata mhm. yanzu kai duwa da mataka mhm. ba kamar akwai abubuwan da ya kamata a yi da ba ta yi na'am hmm? to sai ka zamana da ita don ka lura da ita don ai da haka aka ce mu maza mu rika zama muna jin larurorin matanmu don saboda mu san inda suke da damuwa mu san inda ba su da damuwa don mu gyara sai a zamana daidai sai a zamna daidai yawa to akwai da ba su ma kula da kaina duk rashin zama da su ne yanzu sai ka ga namiji ya zo ya yi abinci ya da abincin shi karfe tara vanti inar ko vanti inar taranta ya da abinci amma ya yi wurin shi da shi da shigowa sai minuwi ko inar di mata da zai shigowa ta yi bacci eske ya san abin da take ciki wannan kai maza su ma suna da wannan yawa mu ma muna da wannan zaka ce kaka barci a maza kana cikin su Eh. <laughs> to Allah saka daira to bisa ga dukkan alamu masu kallon mu da sauraron mu ina ga lokacin da aka diba mini ya kawo jiki wanda ke kira sai da ku yi hankuri sai ku tarbe na rana to insha Allah za mu zo ci gaba da wannan shirin ina mai kara da cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin